daidai da sha shida ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu. A ci gaba da karatun littafin Ashabar Rasul, sallallahu Alaihi wa Alihi sallam, na Ahmad Mustapha Faisal, Allah Maɗaukin Sarki ya mai sakayya da alkhairi. A bayan da malamin ya ƙarƙare mana tarihin Sayyidina Abubakar, Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda kuma kamar yadda muka ambata a haƙiƙanin gaskiya ɗan takaitattun bayanan da mala ya gabatar akan na abubakar sai dai a ɗauke su a matsayin ɗan haskakawa ba wai za su zama su ne tarihin abubakar tun kafin aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi ba da kuma bayan aiko shi da kuma bayan raso manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin ka ɗauki tarihin abubakar kadai dangane da abin da ya shafi yakin yamama to ya fi ƙarfin wannan littafin dukkan shi haka idan ka ɗauki tarihin abubakar aminantakan shi da annabi kafin aiko annabin ya wuce wannan to walantana abin da ke tsakanin wannan Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda su waɗannan sahabbai Allah maɗaukin sarki ya ji kansu tun a duniya da ya ɗauki zamaninsu ya haɗa da zamanin manzan Allah kuma shi Allah bai jira wani ya bada bayani a kan sahabbai ba shi da kanshi ya bada bayanin a cikin alkur'ani mun gano wannan da kyau ko shi da kanshi ya ce mutanen kirki ne shi da kansa ya ce mumine ne masu imani ne ina fatan mun gano wannan da kyau magana ya ƙare ba za mu ansa shaidan kowa bayan shaidan Allah ba Allah ya sa mu dace to bayan da muka karkare bayanai dangane da abin da ya shafi waɗannan bayanai da mala ya kawo na tarihin abubakar sai mu gabato da wannan littafi mai suna asmal matalib fi sirata amirul mu'minin Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu na Dr. Ali Muhammad as Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi malamin ya yi bayanai masu yawa tun daga irin matsayin sayyidina Ali a zamanin khalifancin sayyidina Abubakar da irin yanda sayyidina Ali ke ba da shawarwari da yake ɗaya ne daga cikin kwamandojin gwamnatin sayyidina abubakar babba daga cikin manyan mashawarta na hannun daman abubakar sannan har kwamitoci ake bashi na rabon humusi da kuma rabon abin da ya shafi fai'i sannan shi sayyidina ali abin abin talibin bayan wannan yana san kyaututtuka da alkhairai a hannun sayyidina abubakar Allah ya kara mashi yarda malai yana kan tattauna mana sai da fatima dangane da abin da ya shafi gado Bala ya bayyana mana cewa fatima ta ɗauko abbas sun zo sun tattauna da abubakar akan abin da ya shafi gadon da take ganin mahaifinta annabi ya rasu ya bari a inda sayyidina abubakar ya bayyana mata cewa akwai hadisin annabi da ya ce su tawagan annabawa ba a gadansu abin da suka bari sadaka ne to kenan cin da abin da suka bari sadaka ne to ba sa barin komi kenan su abin da suka bari a gada shine ilimi wanda mala yana kan yi mana bayani a inda ya kawo cewa 'yan shi'a suna cewa wannan ruwaya da annabi ya ce na hannu ma'ashirul an la lanurat mu tawagan annabawa ba a gadonmu ma taraknahu sadaka abinda muka bari to sadaka ne sai suka ce ba wani wannan hadisi su a tunaninsu bai inganta ba to mun fara kawo maganganun da suka fara faɗi a inda lokaci ya ƙure mana yau sai mu ce wa ƙalal Majlisi majalisi ɗaya daga cikin ƙasurguman 'yan shi'a ne wani gumin ɗan shi'a ne ba da an nasa ala anna ababakarin wa umar a bayan da ya kawo bayani cewa na abubakar da umar akhaza fadakan sun kwace gonan fadak daga cikin gadon da annabi ya rasu ya bar ma wale ajali zalika sakamakon wai kwacin da abubakar da umar suka yi na wannan gona wada'u tilkar riwaya wai sai suka ƙirƙiri wancan ruwaya alhabitha almuftara wai ƙazamiyar ruwaya ta ƙarya suka ce na hannu ma'ashir al’ambiya la nuratu ma taraknahu sadaka wai wannan ƙarya ne ba da haka ake gane ruwaya gaskiya ne ko ƙarya ne da sai su kawo mana ta hanyar da aka yi zama ƙariya don bayan da za a yi iddi'a'in abu baka iya karewa ba ina fatan mun gano wannan da ke wannan da awa ne irin na kafiran maka da suka ce Kur'ani tatsuniya ne me yasa don bai dace da abin da suke so ba wannan magana majalisi ya faɗi a cikin littafin shi mai suna ya kai a shafi na ɗari da da casa'in ɗaya, an ɗauko wannan bayani hatta a cikin littafin al a bait al-aqida fi ahlul bait a shafi na ɗari hudu da arba'in da uku. al-khumaini Khomeini yake cewa fi zalika na ƙulu, Khomeini ya ce muna cewa innal hadis al-mansub ilan nabi, wannan hadisi da ake danganta zuwa ga annabi la sihhata lahu, hadisin bai da inganci. wa annahu qila min ajali isti'sal dhurriyyatin nabi yace kawai an kirkiri wannan hadisi ne saboda a ga bayan zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda Khomeini ya riya wannan bayani Khomeini ya yi ne a cikin littafin shi mai suna Kashful Asrar a shafi na sha uku har zuwa shafi na ɗari da talatin da uku wannan bayanin karanta littafin al’aƙida fi ahalil bait mala ce wayo jabu to dukkaninsu ga an san da za a ba su ala zalika dangane da da'awan cewa wai wannan ruwayan ta inganta ba ruwaya ce ta ƙirƙiri. bi an na hadha alqawl kazibun mahad cewa duk maganganun da waɗancan suka faɗi ƙarya suke yi waftira kuma ƙirƙira ne wadih a filin Allah is domin hazihin riwaya wannan ruwayan da sayyidina abubakar ya ce annabi ya faɗa lam yanfarid biha abubakarin radiyallahu anhu ba abubakar kaɗai ya yota ba bal inna qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala yace ku sani maganan annabi da yace la nurathu ma taraknahu sadaka mu ba a gadonmu. mu ma taraknahu fa huwa sadaqa abinda muka mutu muka bari mu tawagan annabawa to wannan sadaka ne sai malai yace rawahu abubakarin lallai abubakar ya ruwaito wa umar umar ma ya ruwaito wa uthman sayyidina uthman ma ya ruwaito wa ali sayyidina ali ibn abi talib ma ya ruwaito wa talha wa zubair wa sa'adun wa abdurrahman ibn Abbas bin Abdul Muttalib wa azwajin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa Abu Huraira wa Huzaifatu bin Yaman radiyallahu anhum ajma'in duk waɗannan sun ruwaito ba da'awa ne mutum kawai su sun ɗauka waiwayin da kowa yake ɗan zanga-zanga jira yake kawai a zo a zauna a mai jawabi haka kowa yake duk waɗannan makaryata ne yau ma alin makaryaci ne mun gano wannan da kyau abbas ma makaryaci ne huzaifan ma makaryaci ne jama'a mun gano wannan da ke ku wannan hadisi ne ma'arufin ladal jami ba wani abu ne in fatima ba ta sani ba tana gidan miji manzan Allah ya faɗa jama'a mun gano wannan da ke ku ba ta sani ba amma mijinta ya sani shi sa baka taba jin ali ya zo a neman gado ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau kuma da ta je ta samu abbas abbas ya ce mu je ke ji da ta ji abubakar ya faɗi cewa ga abin da manzan Allah ya faɗa kenan fatima ba ta ƙara ta da maganan ba ba ta ƙara ba amma aka yi ta ƙirƙirar maganganu na ƙarerai ana cewa gashi ta ce gashi ta ce gashi ta ce abubakar ya ce ya ce ya ce ya ce duk waɗannan cece ku ce da ake danganta masu habbai ba wanda zai iya kare shi sai ya kawo dalili tabbatacce da isnadi wanda ya inganta Allah ya sa mu dace wannan bayani karanta littafin al-aqida fi ahlil bait a shafi na 444 wa fi zalika yaqulu ibn taymiya to sakamakon wannan bayani ne ibn taymiya shehul islam abul abbas al-harrani ad-dimashqi Allah madaukin sarki ya gafarta mai yake cewa wa ruwaya an haula'i thabita ruwayan da aka yi daga waɗannan sahabbai to tabbatacciya ce fi sihah a cikin littattafai da ke ruwaito hadisai ingantattu mun gano wannan da kyau ko don littafi da aka rubuta sayul bukhari sahihu muslim sahih na ibn hibban sahih na kaza na kaza da sun ruwaito sihah wal masanid da kuma littattafai na musnad kaza musnad kaza musnad kaza da sun ruwaito mala yace mashhura waɗannan ruwaye shahararru ne ya alamuha ahlul ilmi bil hadith dukkanin malamai masana hadisi to sun san wannan ruwayar dama baka san hadisi ba karambane kake baka sani ba duk malamai masana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun san wannan fa ƙa'il, qa'il mala yace maganan mai magana da zai ce inna ababakar in farada bir riwaya cewa wai sayyidina abubakar ne kaɗai cikin sahabbai ya ruwaito wannan hadisi ya dullu ala farati jahalihi wannan yana nuna cewa lalle wannan mutumi ba ƙaramin da ƙiƙi ba ne, auta amadu hulkari ko kuma yana ƙirƙiran ƙarya da gangar ya faɗi. Kun gano wannan da kyau ku? Wannan bayani mala ya ce karanta littafin min hajjis sunnatin nabawiyya fi naqad kalamu shi'atul qadariyya a mujalladi na hudu shafi na 199. Wa qala ibn kathir Alhafiz Abul Fida Ibn Kathirin ya ce, Ba da an zakarahu liman rawal hadith bayan da ya ambaci waɗanda suka ruwaito hadisin sai ya ce, Wa anna haza za'am minar rafida batilun, wancan riya wanda ‘yan shi'a suka yi cewa wai ba wani wanda ya ruwaito wannan hadisin sai sai da na abubakar kuma ruwayan ba ta tabbata ba. ibn ibn kathir ya ce wannan maganan nasu maganan banza ce walawin farada bi riwayatihi hisiddiq radiyallahu anhu kai ko da abubakar shi kadai ya ruwaito lawajaba ala jami'i halal ardi to da zai zama wajibi ga duk wani ɗan adam da ke rayuwa a bayan ƙasa qabulu ruwayatihi ya karɓi wannan ruwayan walin kiyadu lahu fi zalika kuma ya biyayya ga wannan ruwayan kai tse ko da abubakar ne shi ɗaya saboda shi abubakar amintaccen Allah ne mun gano wannan da kyau ko saboda ali ya ce sunan as-siddiq ma na abubakar saukakke ne daga sama aminin annabi ne da Allah ya ce idh yaqulu li sahibihi inda Allah madaukin sarki bai yadda da abotan annabi da abubakar ba bayan da zai Allah madaukakin sarki ya ce annabi abokin abubakar ne abubakar abokin annabi ne thaniyat ne idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana jama'a mun gano wannan da kyau wannan bayani da ibnu kafir yayi ka karanta littafin albidaya wan nihaya a mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da hamsin وقد قال الدكتور سليمان بن الرجاء السحيمي babban malami as-suhaimi ya ce sahibu kitabul qayyim wanda ya rubuta littafin nan mai cike da albarka al-aqidatu fi ahlil bait bain al-ifrat wa tafrit dangane da aqidan da mutum ya kamata ya kudurce akan ahli bait yana bayanin waɗanda suka sakaci da 'yan wuce gona da iri yana tabbatar da abin da ya kamata dangane da ahalu baitin rasul ya ce wa yu'ayyidu haza ma a fi kutubin rafida yana daga abin da ke tabbatar da cewa wancan hadisin na na abubakar da yake cewa annabi ya hana kowa ya taba abin da ya bari in ya mutu wannan abin sadaka ne don su annabawa ba a gadansu to abin da ke karfafan wannan ya shaide shi shine abin da hatta su ‘yan shi'a suka ruwaito a littafinsu. Anil imamul Jafar, daga imamu Jafar as-Sadiq al-imamul Hamis shine limami daga cikin limaman shi'a al-isna a shari'a al-Ja'afariya. Limami na biyar, al-ma'asum indahum fima, mala ya ce al-ma'asum indahum wanda suke cewa shi ma'asumi ne baya laifi fi ma rawahul kulaini cikin abin da kasurgumin ɗan shi annan kulaini ya ruwaito wa safar da hamshakin ɗan shi a safar wal mufid da wargajejen ɗan shi annan al mufid annahu qala gashi yace Ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace in gaje ka samu waɗannan da ake zuga su tsiwa duk ma ba wanda ya san waɗannan ba wanda ya san littattafansu in ma an samu mai kokari ya san da za ka ce karanta ba ma zai ita da bakin babalanta ya karanta daidai amma yana nan shi ma an ce zage sahabi ya kama zagi to gashi a cikin littafin shi'ar ne ya ce annabi ya ce man salaka tariqan yatlubu fihi ilman duk wanda ya kama hanya na neman ilimi salakallahu bihi tariqan ilal janna Allah maɗaukin sarki zai ɗora shi kan hanya taka tinkis-tinkis ba zai zayi mai ko'ina ba sai aljanna. Wal ulama su malamai umana amintattu ne, duk wanda ka ga yana da shakka game da malamai dangane da abin da suke kawowa na addini to fasiki ne. Wal atqiya su ko mutane masu tsoron Allah husunun to su kariya ne ga addini da kuma al'umma Wal'ausiya su kuma wasiyai wanda aka ce kasan su shi addini da suke sai sun shigar da ƙarya wai ausiya su ne wanda aka bar ma wasiya cewa daga wane sai wane daga wane sai wane daga wane sai wane ‘yan gadon mulki kenan sada waɗannan su ne shugabannin al'umma wa fadlul alimi falalan malami alal abid ga wanda shi mai bauta ne kawai bai taka martaban malanta ba ka fadlul kamar ala sa'irin nujum wannan kamar falalan wata ne a kan sauran taurari lailatul badar a lokacin da wata ke cike da hasken shi wa annal ulama'a warathatul anbiya kuma annabi ya ce kaga wali malamai to su an magada annabawa su annabawa lam yuwarrithu dinaran ba su bar kwandala da za a gada ba shine ba su gadar da kowa kuɗi ba wala dirhaman ko ba su bar gadan dirhami ko kwandala ba walakin warrathul ilma sai dai sun bar gadin ilimi ne farahu duk wanda ya ɗauki ilimin nan ya koya a hada bi haddin wathirin wannan ya ɗauki rabo wanda yake gwaɓaɓɓe jama'a mun gano wannan da kyau ku wannan su da kansa suka ruwaito annaba ba su bar gadon gona ba ba su bar gadon taguwa ba ba su bar gadon wani siyoyin shinkafa ba ba su bar gadon komi ba ilimi suka bar gado gashi shi ne ya ruwaito da kanshi me yasa ba a san a karantawa ake cewa a bari a je a tashin hankali a yi fada jama'a mun gano wannan da ku ku ba ku iya fadan ba ne in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min lahi, ma la yarju don dalili ne jahili zai zo ce zai tara mutane hatsaniya za ku bai shi jama mun gano wannan da kyau ku dan me ba za a karanta ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace kar ku yadda wani muku rashin kunya ko ina ne wannan bayani mala ya ce ka karanta alkafi lil kulaini alkafi usulul kafi na kulaini juz'in farko shafi na ɗari uku shafi na talatin da biyu zuwa shafi na talatin da hudu wa fi riwayatin a wata ruwayar innal fatul an biya malamai su ne magada annabawa wa zalika annal a ba don komi ba sai don su kaga annabawa lam yuwarrithu dirhaman ba su bar gadon darhami ba wala dinaran ko kuma dinari wa inna ma urutsu ahaditha min ahadithihim Kaɗai ana gadan abin da suka bari ne na hadisansa kaɗai. wannan ka karanta alkafi na ne a mujalladin farko shafi na 32 zuwa wancan shafi na 33 sai kuma basairu darajat lissafar a shafi na goma zuwa na sha ɗaya da shafi na sha ɗaya sai al-ikhtisas lil mufid mun gano wannan da kyau ko a shafi na hudu wanzur ilmul yaqin lil kashani wani babban ɗan shi'a ne al-imam al-kashani juz'i na biyu shafi na 747 da shafi na 748 naqalan an al-aqida li ahli al-bait shafi na da da arba'in hudu su da kan ruwato annabi ya ce su ba a gadonsu su dirhami da ƙwandala ba su bar gadon wannan ba me suka bar gado sun bar gadon ilimi ne jama'a mun gano wannan da kyau ku shine kowa zai kwasa dukiya tsiri fa wannan na baitul mali ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace Wa wama uritha minka ya rasulallah to me za a gada gare ka ya manzan Allah ƙala sai ce ma urithun a annabiyuna shine abin da annabawa suka bar gado shi za a gada a hannuna shi ne mai ilimi ina fatan mun gano wannan da kyau na biyu kaga wancan maganar nasu an gama da ita ku ruwaya ne tabbatacce ba inda aka samu illa a cikin wannan ruwayan riyawa ne kawai suke yi wanda riyawan ba daidai ba ne ga manyan malamansu ƙudama'unsu sun tabbatar da cewa annabi ya tabbatar su annabawa ba a gadonsu. Zamihim anna hazal hadith riyawan da suke cewa wai wannan hadithi mukhalifun liƙaulihi ta'ala wai ya saba maganan Allah, kaga a ce wai hadithi ya saba ma alkur'ani a ƙidan ‘yan shi'a ne ba. suka sadado da cikin mutane sai gaji mutum ya ce wai hadisi ya saba ma bai fasan ayan ba hadisin ma bai san shi ba dan shi ba malamin alkur'ani bane ko na hadisi kawai ya auna ne da rudaddan hankalin shi sai ce wasu sun saba Allah ya sauwaka ayan da ke Allah madaukin sarki yake cewa yusikumullahu fi auladikum Allah yana yi muku wasici dangane da ‘ya'yayenku للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين namiji zai kwashi kasan mata biyu aya ta sha ɗaya cikin sautin nisa Wakalu suka ce walam ya ji alillahu zalika hassan bil umma donahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai wannan ayan ba a ware annabi an ce ban da shi cikin sauran al'umma ba cin da shi ma ya mutu ya bar ya to a ɗibi gado a bata domin Allah yana maku wasiya gayin da ‘ya'yanku abin da kuka mutu ga abin da za a ba su. Wal haƙiƙa, Mala ya ce haƙiƙa dai annal khitab shaminul lil maqasudin bil khitab. Lallai wannan maganan da Allah maɗaukin sarki yake cewa ya yana maku wasici gani da ‘ya'yayenku, ta shafi duk wanda Allah yake nufi da shi a cikin maganar. Ka ji malamai ku? ta shafi duk wanda Allah yake yi da shi walaysa fihi ma yujibu kaunin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin ayan babu wani bayanin da ke nuni akan cewa shi manzon Allah minal mukhatibina biha ana yin maganan da shi ba abin da ke nuna haka fa huwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ko da haka ne la yuqasu bi ahadin minal bashar ba kwatanta annabi da wani daga cikin mutane in akwai abin da ke nuna ayan tana yi hadda annabi sai a kawo ina fatan mun gano wannan da kyau babu ba a yin kiyasin shi da wani daga cikin mutane fahuwa huwa aula bil mu'minina min anfusihim annabi ya fi kowa daga cikin muminai kuma ana gabatar da shi hatta a karan kaima wali anna Allah harrama alaihi sadaqatul fardi yau ga annaba Allah ya haramta mai cin sadaka na farilla wata tsawo da sadaka ne yau da kullum wa khassa bi ashiya'in lam yakhassa biha ahadun ghayruhu sallallahu alaihi wa alihi sallama wa khassa bi ashiya'in an keɓance annabi da wasu abubuwa lam yakhassa biha ahadun wanda Allah madaukakin sarki bai keɓance wani daga cikin mutane ba mun gano wannan ya keɓance annabi da cewa kai kaza naka kai kaza naka sauran mutane ko ba sa sa ciki ba wa mimma khassahu Allah bihi yana daga abin da Allah ya keɓance annabi da shi huwa wa ikhwanihi da shi da sauran ‘yan uwan shi minal anbiya daga cikin annabawa alaihi salatu wassalam kaunuhum la yurathuna kasancewar su ba a gadon su. kun gano wannan da kyau ko wa zalika siyanatun min Allah lahum wannan wata irin kariya ne da Allah yake masu la'alli Allah ya kuna zalika shubha saboda kar a samu shubha kun gano wannan da ke ko shi kanshi Allah yana kokarin izalatu shubuhat eh ya hana su ci gado a ci gadin su ne saboda a kauda shubuha mala yace liman yaqadahu fi nubuwatihim ga duk wanda yake sanye suka kan annabtan su bi annahum talabu duniya cewa wai suna neman duniya ne wa khala wa khallafuha su tara su bari ƴaƴansu su gada to duk wanda yake son ya sa shubuha cewa annabawa suna ta'awan annabta ne don su tara abun duniya ‘ya'yansu su gada, to sai Allah ya hana annabawan cin kar eh, Sai aka hana ‘ya'yan annabawan cin gadon, dan ma karke zaton sun ce ne a zo a yi musulunci don a tara masa abun duniya duk abin da ma yake su ne sun mutu to a zuba bai tilmali a ci gaba da addini 'ya'yansu kuma su nema ta wata hanya jama'a mun gano wannan da kyau ko an kauda shi ba ko ba a kauda ba to kuma menene a ciki in mutum ya zama yana da jumud to matsalar shi kenan Allah ya sa mu dace wa amma baqiyatul bashar amma sauran 'yan adam fala nubuwwata lahum yuqdahu fiha su ba su da wata annabta ballantana a ce an soki annabtan bi misali zalika irin na annabawa cinda kai gama gari ne da kai da ubanka duk wanda ya mutu wani ya ci gadon wani kama sallallahu ta'ala nabiyyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Kama yadda Allah ya kiyaye annabin mu dangane da abin da ya shafi rubutu dan da yana rubutu da sai a ce shi yayi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ce wala ta hutuhu minika, idan lartabal ka kaga nan ma izalatu shubuhat shi yasa Allah maɗaukin sarki ya sa ba haka ba kuma da haka sai aka saukar da alkur'anin ba a rubuce ba da an saukar da shi a rubuce da sun ce sihiri ne ba su yadda ba ina fatan mun gane wannan wa shi'ir Allah ya kiyaye annabi tun tasowar shi ma baya waka ballantana a gazibin alkur'ani a ce dama tsohon mawaƙi ne kawai ya koma yana rubuta ‘yan kayan shi ne da yanayi na zibi wata hi ala tashabbuhi Malam ya ce an kiyaye wannan annabtan nashi ne an hati daga shubuha wa in kana ghairuhu lam yuhtajja ila hadhihi siyana tare da cewa wani da ba annabi ba bai kai mukamin ya buƙaci irin wannan kariyar ba Hisa Allah ya kiyaye karye waka domin kar a fada ma shubuha kun gano wannan da kyau ko bai iya rubutu ba don kar shubuha ya kai cewa dama tsohon mai yaƙi da jahilci ne kawai yana rubuta yan littattafai ne gasu nan gasu nan gasu nan sai a makale da wannan a fada da addini Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani karanta littafin minhajus sunna a shafi na 194 da shafi na ɗari da al'aqida fi ahlul bait da shafi na 100 a shafi na da biyar. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa qala ibn kathir fi raddihi ala istidlal rafida bil aya ibn kathir ya maida martani ga 'yan shi'a da suke kafa hujja da wancan ayan wai yusi kumullahu fi auladikum da cewa ayan ne da cewa wai ayan tana bayani ne akan za a ba kowa gado hadda ‘ya'yan annabawa, Ibn Kathir ya maida masu da martani, ya ce, Inna Rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, shi annabin Allah kada hussa min bainal anbiya bi ahkamin cikin sauran annabawa ma an keɓance shi da wasu hukunce-hukuncen da la ya share kuna hufiha wanda ba su yi musharaka da shi a ciki ba. mun gano wannan da kyau ko cin ganima sauran annabawa ma ba sa ci shi kadai yake ci ko mun gano wannan da kyau ko su ba ko ina suke sallah ba annabi ya ce utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli an ban wasu ababe biyar wanda sauran annabawa ma ba a ba su ba mala ya ce falau qaddara anna min al-anbiya yurathuna mala ya ce kaddara ma a ce wai wanda daga cikin annabawa an waye gari ana gadon su Amurka, zalika kazalika tare da cewa duk annabawa ba a taɓa gadon ko ɗaya daga ciki ba lakana ma rawahu sahaba to da sai ya zama kaga wannan hadisi da sahabbai suka ruwaito wa ala ra'asihim abubakarin shugaban sahabban kaf abubakar shi ma ya ruwaito mubayyinan li bi hadha hukum to yana bayyana cewa kun gama wannan na daga cikin ɗaya daga hukunce-hukuncen da aka keɓance annabi cikin sauran annabawan tare da cewa ma ba ma keɓancewan ba ne duna man siwahu kuma bayan wani da ba shi ba mala ce ka karanta littafin albidaya wani haya a juz'i na biyar shafi na 254 da littafin al'aqida fi ahalil bait a shafi na 446 wa bihaza mala ce to da wannan ya tabayyana butulan listidilalihim ƙaryen kafa hujja da suka yi da wancan ayar wai ita ce dalilin su yake bayyana ƙarara bi mukhalifatul hadith wanda zai iya ba su daman su saba ma ingantaccen hadithin da manzon Allah Abubakar ya ruwaito da sauran sahabbai yan uwan shi jama'a kuna fahimtar wannan bayanin ko ba wani dalilin da suke kawo duk ƙarerayi ne shi sa ku dage ku karatu ku nazari da binciken ilimi wallahi za gano wautansu duk abin da suka faɗi sai ga huwar gajejen malami ya zo yana ta barazana yana ta surutu kana bincike sai gane ƙarya yake yi na uku daga cikin dalilan da suke kawowa za'amihim anna mal al-irthi wal istidlal bi hadal hadis hana fatima gado ta hanyar kafa hujja da hadisin can mukhalifun liqaulihi ta'ala suka ce har ila yau ya saba ma faɗin Allah wawarisa Sulaimanu Dawud ai Sulaimanu ya gaji Dauda aya ta sha shida cikin sotin namli wa mukhalifun lima hakahu Allahu annabihi Zakariya alaihi salam kuma suka ce ai ya saba ma labarin da Allah ya bamu dangane da annabi Zakariya amincin Allah ya tabbata a gare shi inda ya ce wa inni khiftul mawaliya min wara'i ya ce na ji tsoron waɗanda zan bari su gaji al'amarina a bayana wa kana timra'ati a ƙiran sannan kuma matata ga ta bakarariya ce ba ta haihuwa fahabli milladunka waliyya, saboda haka ya Allah daga wajenka nake son ka ban wanda zai zama majibincin al'amarina ya ne wanda zai gaje ni wa yarithu min ali yaqub kuma ya gaji iyalan yaqub alhu rabbi radiya kuma Allah ka sanya shi ya zama ya ni, wa yarithu min ali yaqub aya ta biyar zuwa ta shida a cikin Sotu maryam mun gano wannan da kyau ku haisu qalu ta yadda suke cewa innal miras yaktadil amwal kaga wannan gadon da yace ni wa yaris min ali yaqub zai iya yiwa kuɗi ne wa ma fi ma'anahu da abubuwan da ma ya shafi kuɗin irin gona irin gida irin dabbobi kuna gano wannan da kyau Wale su li ahadin an ya kula annal murad bil aya al’ilmu ilmu dunal mal suka ce ba wani wanda ya isa ya buɗe baki ya ce wannan ayan tana nufin duka ilimi ne banda dukiya mun gano wannan da kyau ko wannan bayanin ka karanta min hajjil karama fi fiƙihil imama mun gano wannan da kyau ku a shafi na ɗari da tara na ƙalan an aƙida fi ahal bed wa gairi haminal kutub ka ɗara'if libinil a a shafi na ɗari biyu da arba'in da bakwai mai littafin almiftawul karama ya faɗi wancan magana ya ce babu wai jabu ala zalika bi mayali ga ansan da za a ba shi. annal earth ismu jinsin hai gado suna ne na jinsi kuna fahimtar sunan jinsi kamar a ce ne namiji namiji ismu jinsin ne namijin nan ɗa ne uba ne jika ne kaka ne gauro ne mai mata ne mutumin kirki ne ɗan iska ne ɓarawo ne salihi ne duk dai menene namiji ne kuna fahimtar wannan da kyau ko sunan jinsi ne ya dullu ya da kula ta hatahu anwa nau'in abubuwa iri-iri na iya shiga cikin shi fayusta amalu fi irsil ilmi wan nubuwa to ko zai iya yiwa gadon ilimi ne da annabta wal mulk da mulki wa ghairu zalika da wasu abubuwan ma min anwa'il intiqal daga cikin nau'ukan abin da ke ɗaukuwa daga kan wani zuwa ga mallakan wani. Ƙala ta'ala, Allah ya ce, Sun ma'auratunar kitabar lalina na min ibadina, sannan mun gadar da littafinmu a wajen wanda muka zaɓa daga cikin bayanmu. Allah ya ce, Sun ma'auratana sannan muka gadar da kuɗi, sai ce alkitab, littafinmu, allazi na min ibadina. zai iya zama gadon menene ilimi ne da annabta kuma gashi Allah ya fadi a cikin suratul fatiyar aya ta 32 wa qala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce ulaika humul warithuna waɗannan su ne waɗanda za su yi gado ulaika humul warithuna alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khaliduna wanda su za su gaji alfirdaus alfirdaus iyayensu ne suka mutu suka bari <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko to dan menene za a ce wa in dai aka ce kalmar irf gado to kawai tana nufin gadon kuɗi ne da gonaki kun gano wannan da kyau ko wannan ita ce aya ta goma zuwa ta sha ɗaya cikin suratul mu'min mu'min nuna wa gaira zalika min al-ayat al-warida da ce kai akwai ayat birjikfa waɗanda suka zo fi hadha sha'ani akan wannan mas'ala din wa idza kana kadhalika to in abin ya zama haka ne ashe gado zai iya zama gadon ilimi zai iya zama gado na annabta kuma zai iya zama gadon abin da ma ba mahaifinka ne yake mallakan shi ba to fa qauluhu ta'ala kaga ayan da Allah ya ce wa warisa Sulaiman Dawud da kuma ayan yarithuni wa yarith min ali yaqub inma ma yadullu ala jinsil irthi yana nufin wani jinsi ne na gado wala ya dullu ala irthil mal bai nuni akan cewa gadon kuɗi ne wa zalika anna dawud alaihi salam domin shi annabi dauda kana lahu auladun kathiruna yana da ‘ya'ya masu ɗimbin yawa gairu Suleiman wanda ba Suleiman ba, fala yahtasu Suleiman bi malihi, ba ko yanda za a yi a ce Suleiman ne kadai ya gaje shi a wajen dukiyan shi, fadalla ala annal muradu bi hadal irs wannan sai ya nuna cewa kaga abin da ake nufi da wannan gado irsul ilmi wan nubuwa cikin 'ya'yan Dawud ba wanda ya gaji ilimi irin nashi da annabta sai Suleiman shine wawarisa Suleimanu Dawud mana ya gaji ilimi da kuma annabtan shi ba gadon kuɗi ba wa nahau zalika da makamantan wannan mala yace la irthul mal ba wai gado ne na kuɗi ya mutu ya bari wanda za a gaje shi ba wal aya mala ce ita wannan ayan kuma Sikat ta zo ne fi bayanin madahi suleiman domin ta yabi annabi suleiman wa ma hassahu. Allahu bihi minan ni'ima da irin abin da Allah maɗaukin sarki ya keɓance shi da wata irin keɓantacciyar daraja na ni'ima. Malam ya ce, ah, wa hasratul irsa fil mal taƙaita cewa wai Sulemanu kuɗi ya gada la hafihi ba wani yabo a ciki don kowane gama gari daga cikin al'umma yana gadon uban shi don an ce ya gaji uban shi sai mai kamar kai ne a zo ana ma kirari sai kai wanda ka gaji kuɗin babanka to sai me wancan ma ya gaji kuɗin baban shi wannan ma ya gaji kuɗin baban shi za a zo da abin da wani ne bai yi ba ko a cikin dangi ma da ake takama da su <laughs> jama'a kun gane wannan da kyau ko Mala ya ce, iz domin inna irsal mal min al'umur al'adiyya. Ai, abin da ya shafi gadon kuɗi abu ne wanda yake na al'ada ne, al-mushtaraka bainan nas, wanda kowane mutum ma yana da tarayya a ciki. Jama kun ji da yake ko ba duka ba zagi. Hujjoji ne da dalilai kawai za su ka kama zufa a cire ma alkyabba a cire maka naɗi kuma kunna ma fanka da AC saboda kai makaryaci ne baka da dalili za a ta maka ruwan dalilai sai ka natsu ina fatan mun gano wannan da kyau duk wani hayane mai haniya ka bar shi yayi amma ka san ba abin da ke rushe batu sai batu dan uwan shi ina fatan mun gano wannan da kyau kaga dai sun gama batutuwar amma kaji ansa na fitowa dalla dalla ko ba nan ba wa kadhalika qawluhu ta'ala don za su akwai sauran ɗaya to ɗayan ma ya ni wa ya min ali yaqub ya gaje ni kuma ya gaji iyalan yaqub laysal muradu bihi irthul mal shi ma ba gadon kuɗi ake nufi ba annahu la rusu ali yaquba shay'an saboda yahaya ba zai gaji iyalan yaquba da komi ba wannan ke nuna in dai zai gaji iyalan yaquba me alakan ƴaƴansa fa da su yaquban ya mutu 'yayan shi su yusuf su yamin da waɗannan asba ɗin duk waɗannan abin da ya bari sai ana jiran ya haya ya zo ya gada su ba su gada ba Jaba kun gano wannan da kyau ko ashe ayan ba gadon kuɗi take magana ba Don mala ya ce la yarithu ali yaquba shay'an min amwalihim ba zai gaji komi daga iyalan yaqub na dukiya ba wa inna ma yarithu zalika minhum hum a bisariya waɗannan ‘ya'yansu ne can za su gaje su, mala ya ce wara warafatihim lawun risu da sauran masu gadon da a ce sun bar abincin gadon ba shi ne zai gada ba ko mun fahimci wannan da kyau ku wannan bayanin karanta min hajji sunnatin nabawiyya fi ƙadi kalamu shi'atul qadariyya a mujalladi na hudu shafi na 222 da shafi na 224 tun daga 25 har 24 shafi bi malamin ya kwashe yana da gargazan dalilai don ya shirya da al'umma annabi ba nan ba mala yace kama na ƙaunuhu, ka gama faɗin Allah da ya ce wa inni hiftul mawaliya min wara'i annabi zakariya ya ce na ji tsoron waɗanda zan mutu ne in bare su jibinci al'amarin addinin nan ya dullu ala annal iris irisu malin la ya dullu ala annal irs irsu malin wannan bai nuni akan cewa wannan gadon gado ne na kuɗi li'anna zakariya lam khif an akhudhu malahu saboda baya jin tsoron wai cewa wai su ɗauki dukiyan shi min ba'adihi a bayan shi idza mata duk sanda ya kwanta ya rasu fa inna haza laysa bi muhawwifin ya mutu ya bar dukiya 'yan uwa su ci wannan babun tsoro bane wa zakariya alaihi salam lam yu'rab lahu malun ai shi zakariya amincin Allah ya tabbata a gare shi bai daga cikin hamshakan masu kuɗin da aka sani wanda ake labarin ya tara abin hannu bal kana najjaran kafinta ne ya kulu min kasabi yadihi sai ya je sana'a ya dawo sannan ne zai samu abin cefa ne kama fi sahihi muslim kama yadda ya zo a cikin sahihi muslim lamba hadisi na 2379 ولم يكن ليدخر منها فوق قوته mala ya ce bai aje komi sama da abin da ya ci na wannan ranar hatta yas alallaha wallantana ya zo yana roƙon Allah ɗa ya rufe anhu malahu wanda in ya mutu zai gaji dukiyan ba wannan fadalla ala annal murada bil wirafa sai nuni akan cewa abin da ake nufi na gadantaka fi hatainil ayatain cikin waɗannan ayoyi guda biyu warafatun nubuwa Malam ya ce warafatun nubuwa gadantaka ne na annabta Malam sai yake cewa walƙiyamun maƙamahu da tsayuwa a matsayin shi shi zakariyan waye zai hau kujeran shi bayan bashi? to ya ji tsoron waɗanda za su biyo baya don ya ga kafansu na rawa shine sai ce ya Allah ka ban abin da ya dace ina fatan mun gano wannan da kyau tare da suna nan suna jin shi kuma ya gaya ma Allah haka saboda addini ake jama'a ba cuwa-cuwa ba wannan bayani karanta littafin minhajus sunna mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da ishirin da biyar da albidaya wan nihaya mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da hamsin da uku da al'aƙida fi ahlul bait shafi na ɗari hudu da arba'in da takwas Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika duka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ne assalamu alaikum